والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دعوك رمضان إجرات من ذن الله صلى الله عليه وسلم جبوت أياد تريه دود أربعين wanda ya dace da ashirin da 28 ga watan biyar miladiya ta annabi isa alaihi salam tara. Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci na albarkawa da ke cikin garin zaria a jihar kaduna domin ci gaba da karatunmu na tafsir muna cikin suratu taha za mu tashi aya ta ashirin daidai Allah ta'ala ya mana taimako bismillah ko akwai tambaya to bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah mai sallah da riga mai ɗauke da hoto bai kyauta ba domin hoto abin kyama ne malamai da dama wasunsu suna cewa in ba na lalura ba haramun ne daga ciki akwai shek albani allah ya ji kansa ya faɗi cikin littafinsa tahzirus sajid fi mani tahazal kubura masajid daga ciki akwai a shek. annadawi ya faɗi wannan cikin littafinsa ma za khasirar alam bin hitatil musulmi to za ka gana da ubangiji ka sa hoto mai fastan kila ma'anne ne kana sallah da shi wannan baka girmama Allah yadda ya kamata ka girmama shi ba muna fatan masu yin haka za su kiyaye lokacin da za ka yi sallah ta'ala ya ce ku khuzu zinatakum inda kulli masjidin duk lokacin da za ku yi sallah ku sa kayanku mai kyau na mutunci ba kayan da da an ganka za a fassara ka mafi karanci a ce yaro ji. da shi za ka tsaya kai ma Allah sallah wannan bai yi ba Allah ya shirye mu wanda wannan ya same shi Allah ya yanayi masa afuwa sai ya gini a abin da yake ganin daidai ne kuma babu komi a kansa misali wasu wasin yakan yi a sallah ne Allah ya kare mu sai ta rika ce masa ya yi raka'a uku wata wasu wasin da ce kai biyu ne sai ya gina a kan biyu ne ya ci ko biyu in mai hudu ne ya ci kaɗai in mai uku ne babu sujjada a kansa kwata-kwata saboda ya zama masa jiki wa manistan kahahu shakkun fala a alaihi Allah ya raba mu da irin wannan wasuwaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu in kana wasuwasi ko a sallah ne ka ɗan yi tofi uku a wajen hagunka ka nemi Allah ya tsare ka barin shaidan hadisi ya inganta akan wannan domin shi ne yake sa ma bawa wasuwasi musamman a ibada don ya ɓata masa allazi yuwaswisu fi sudurin nas Allah ya mana maganinsa komi za su iya ban da ganin juna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isna'u kulla shay'in illan nikah duk abin da za ka yi na wasa na ba'a na kis runguma kwanciya waje ɗaya duk kuna iya yi shafa jikunanku duk kuna iya yi amma kada ka ganta a shimfiɗa kamar yadda kake ganin ta sanda ba ta al'ada shine aka hana الله يكيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقيها فإذا هي آية تسعى بسم الله الرحمن الرحيم jiya mun yi bayani yadda Allah ta'ala yake hira da annabi Musa alaihi salam da tambayar da ya masa game da abin da ke hannunsa da amsan da annabi Musa ya bada na cewa sandarsa ce kuma ga amfanin da yake da ita daban-daban mun ji Allah ta'ala ya ce ya yadda sandar annabi Musa duk da fa'ida da amfanin sandar nan tun da umarni daga Allah ne bai da zaɓi sai bi fa'alƙaha nan take yi jifa da sandar jifa da ita ke da wuya fa'iza hiya hayyatun ta tasa'a sai ga wannan sanda ta koma macijiya tana gudu da gaggawa za ka ji wani waje an ce su'uban wani waje an ce jan a nan an ce hayya to ita ta hada sufa uku ne a cikin macizai ba mai guba mai kisa kaman alhayyatu a cikin macizai ba wanda take girma ta zama gari guda kamar Uban, a cikin macizai ba wanda ke mazari yadda take so ta yi tsallasar da take so ta yi kazan-kazan sanda take so kamar jan sai Allah ya yi ta kiya wanda baka taba ganin kamar ta ba sai Allah ya yi ta mai guba na fitina domin ana cewa ta rinka zuruntu komin girman ice in ta sare shi sai ta ɓaɓɓako shi daga tushe ya faɗi ya bushe haka aka yi a wannan zarafi ga idan ta jawo kai ka ce wani balbalin bala'in wuta ne ke tattatsi a idan dunan kamar yadda ibn kasir ya bayani sannan ga tsalle da karsashi kamar jan jan ƙaraman macijiya ita tafi sauri da tsalle to ita duk sai aka ba ta waɗannan sufofi uku a ita kadai a ita kadai saboda mu'ujiza ce za ta zanga annabi sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salam an ba shi wannan sanda ta zan macijiya da waɗannan sufofi guda uku na ɗaya mu'ujiza gare shi na biyu fa'ida a lokacin da fa'idarta ta taso gare shi na uku duk wani wanda ba musulmi ba in yana neman aya ga aya ya ishe shi ya musulunta annabi musa alaihi salam a lokacin da wannan al'amari ya auku ga halin da ya kasance ƙala kuzha ƙala kuzha wa la takaf sanu'iduha sirataha Musa alaihi salam ya razana ya ji tsoro kamar yadda wata aya take cewa fa'aujas fa'aujasa hmm? fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya razana da ya ga wannan abu kowa kuma ya gani zai razana yar sandarsa ta zama maciji kumurci cika duniya kazan da kaji an ce kumurci to ba ƙaramin maciji ba ne to kumurci ne ita kuma macijiya ‘yar karama mai zumma mai guzari Allah sai ya ce ba maganan tsoro ba ne kusa ɗaukata kamata umarni ne daga Allah wala ta hafkar ka ji tsoro kada ka damu je ka kama macijiya duk fafin fir'auna yana gani yi wannan Afuwan bai je ga fir'auna ba training ake masa yanda in ya je ga yanda zai firgita ne. annabi Musa ya miƙa hannu Allah ya ce sanu sanu'iduha sirata hal'ula za mu mai da ita a yanda take da ta koma saddaka ka rike amma sanda duk fir'auna zai tsiya ka jefa masa daga nan zai gane shi wane ne Allahu akbar na'am wa da yadaka ila تخرج takhruju تخرج بيضاء غير سوء آية أخرى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى واضمم يدك كزمك هننك ka haɗa shi ila janahik ka sa shi a cikin kafaɗarka jana asalinsa tsuntsu ne ke da janah amma nan ana nufin abinda ya kama daga dantse zuwa ƙasa shi ɗan adam katifi yake da shi kenan haɗa hannunka tura a wuyar rigarka saka a aljihunka domin a wata aya an ce wa ilaika jana haka من ruhubi wata ayan kuma aka nuna mana ka shigar da hannunka fi a cikin aljihunka su mutanen da wayau gare su sun fi ka wayau in sun tashi aljihu ba sa yi a waje kiri-kiri irin naka da nawa don haka kwalelan kaɗan Sane. ne sai su yi aljihun a cikin riga don haka in za a ɗiba ko za a saka sai a buɗe nan sai a sa hannu ciki saboda haka kwalelan kaɗansa ne asiri a rufe shine ta'ala yake cewa saka hannunka a ciki can ciki ka zare za ka ga me za ka gani taharuj bai hannun nan za ta fito tana walƙiya yadda ka san walƙiya mai kashe ido min gairi so'in ba kuma cuta ce ya sami hannun naka ko wani abu na illa ba ayatan ufara wata aya ce muka ƙara maka don ka kashe ma'anne ido ya kasa ganin abin da zai gani a lokacin da ka kira shi ya kasa ganin hujja a zuciyarsa kenan sandaka ita ce aya ta farko wannan ita ce aya da ta biyo ta farko aya ta biyu duka wannan ayoyi Allah ya ce mun baka su ne lenoriyaka lenoriyaka min al-kubra dan mu nuna maka min ayatina al-kubra daga cikin manya-manyan ayoyinmu da muka yi nufin baka kun san annabi musa an ba shi mu'ujiza nan take daga ciki akwai ruwan kwaɗi akwai mene ruwan kwankwata kwankwata dai wannan da an yi mabani isra'ila da suka yi tsiya sai mutum ya ɗibi dambu ko ya ɗibi shinkafa ya watsa sai ya ji ɗuma-ɗuma kwakwata sun sha jini sun irin bakin irin ɗin nan jini ya cika dam ko ka tauna ka ci ko ka zuba oho ni na ga kam ya dai <laughs> abin ba daɗi haka aka yi masu aka yi masu ruwan kwaɗi kwaɗi dai wannan manya da ƙanana na bulungu da masu ‘yan ƙirƙir ɗin nan ka kwana a kan kwaɗo-kwaɗo ya kwana a kanka. sai ka ɗibi abinci za ka ci ka ji ƙananan kwaɗi to aka yi masa ruwan jini jini duk wani abu mai ruwa ya zama jini ka ɗauki furanka da kindirmo lafiyayya za ka sha sai ka ga dagulallen jini yana ɗoyi za ka sha ruwa jini komi ya zama jini hakanan akan ba annabi Musa ayoyi daban-daban amma waɗannan biyun su ne manya-manya daga cikin ayoyin da Allah ya bashi wato mafi girma sai aka ce mene izhab ila fir'auna innahu طغى aka ce ma Musa alaihi salam to kama hanya ka tafi wajen fir'auna shi fir'auna la'anatullahi alaihi ya yi ɗagawa ya wuce iyakan da Allah ya ize shi domin cikin ɗagawarsa bayan zalincin bayin Allah ya ce shi ne Allah iyakan kafici kuma ya tsaya nan Allah ya sawaƙe yau akwai masu cewa haka a yau muna da fir'aunoni jiya wani ya samu wani bidiyo kafin wani tsoho duk ya gama ya rayuwa shi yana gab da mutuwa don ba zai sake abin da ya yi ba yana cewa duk wanda ya yadda da mu ko ba ya sallah zan saka shi a aljanna wai wanda ya yadda da su shi mai magana ko ai yana azama yana magana ne irin na Allah ya yadda da mu ko baya sallah zan saka shi a aljanna na ce to ko da kai da wanda ya yadda da kai na rantse da Allah in ba ku tuba ba wuce za ku ba na tantama ba na shakka inna lillahi wa ilaihi raji'un a ilahun ma'allah subhanallah Allah ya ce ka tafi wajen fir'auna fir'auna ya yi ta ƙadaranci ya yi zalunci ya hau kujerar da ba taka ba me ya ce قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا الله أكبر موسى عليه السلام ya san fir'auna ba sanin shanu ba domin a gidansa aka rene shi a hannunsa ya girma ya san jabarut ɗin shi ya san zalincin shi ya san muguntansa gashi ba makawa Allah ya ba shi umarni ya tafi wajen fir'aunan ya kira shi dole kawai ya tafi sai yana neman tallafi da agaji da taimako daga Allah ƙala Musa alaihi salam ya ce ya Allah mahalicci na mai kiwo na mai kula da ni wanda kai kaɗai kake sani ni duk kalmar rabu tana da wannan ma'anar ishrah li sadri ya Allah ka yalwata ƙirjina ka sani mai ɗaukan duk abin da zan gamu da shi ka zama taimakina mai goyon bayana kada ka taɓar da ni a wannan tahiya ashe duk abin da za ka yi ka nemi taimako daga Allah kada ka ce dan wannan Ɗan hakin da ka raina shi ke tsole maka ido wayassir li amri ya Allah ubangiji na ka sauƙaƙe min dukkan al'amurata duk abin da ka sa gaba in Allah bai sauƙaƙe maka ba komin sauƙin shi sai ka yi karo da wahalan da baka taba karo da shi ba duk abin da ake ganin mai wahala ne madaman Allah ya sauƙaƙe maka shi ya fi komar sauƙi don haka ake son kullum mu kasance tare da Allah muna neman taimakon Allah muna neman agaji daga Allah jalla jalaluhu Allah ka sauƙaƙe mana al'amuranmu na daga cikin hanyar da Allah ke sauƙaƙe al'amura kai ma ka sauƙaƙe ma bayi idan ka zama mai rahama mai jin kai mai tausayi mai sanin ya kamata mai tallafawa sai kaga Allah na ta sauwake maka alkhairai yana kai ka zuwa ga arzikin da baka taba tsammani ba kuma wancan lada ya tabbata ga Allah wahalul uqdatan min lisani ya Allah ina roƙonka ka raba ni da nauyin baki ka walwala kullin da ke harshe na ana cewa wallahu alam tun annabi Musa yana jariri fir'auna ya ga take-taken wannan yaron baba mutum ne wanda yake mutum adi ya saba ma adi kullum sai ya ce ma matarsa ni fa ban yadda da yaron nan ba anya ba shi ba ne ta ba yaro ya za ka ce shi ne ba shi ba sai ya ce to a gwada shi aka kawo lafiyayyin dabino da garwashin wuta aka ba shi sai dadin wutan ya kai baki ce to ka gani ko in shi ne zai kai wuta baki shi wannan ya sa ya samu ɗan canjin nutsiki furici shi yasa da ya je yana mafi auna wa'azi sai yana tuna yadda ya san shi da yana am ana khairun min hadha allazi huwa mahinin wala yakadu yabin ani na fi alkhairi fiye da wannan walakantaccen can a bakin ka an ne wanda ko bayani ba zai iya ba to shine annabi Musa alaihi salam cewa halil uqdatan min lisani Allah ka walwale kullin da ke halshe na ka raba ni da nauyin baki ka raba ni da sankewan bayani ka bani fasaha ka bani zalaka ka bani balaga ta yanda kalma kaɗan zan yi dolo ya gane yabqahu qawli ko in naje masu na soma masu wa'azi za su fahimci zance na su gane me nake nufi kaga ashe aikin Allah ne amma kuma ka nemi taimako daga wajen abu domin babu aiki mai daraja babu aiki mai lada babu aikin alkhairi babu aikin da ke kai mutum gidan aljanna cikin sauƙi kaman kira zuwa ga addinin Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin babu wani mutum a duniya wanda Allah ya fi san shi yake ba shi alkhairai mafi yawa fiye da mutumin da ya kira zuwa ga hanyar Allah sannan shi kuma yana da imani dama ya ɗora yin aiki aiki na ƙwarai kuma ya ce ni musulmi ne wato yana yi da sunan imani ba da sunan ƙabilanci ba ba da sunan shuhura ba ba da sunan ni na isa yana alfahari ba in ibtiga a wajhillah annabi musa ya yi wannan roƙo ya ƙara wannan roƙo sai yayi wani abu wanda za ka gane annabawa ba su da hasada yanzu wani ko aiki ne kake bashi sai kuma ka ba wani sai ya fushi don me kana ba ni ɗinki wannan karin ka bawa ne hassada hassada mutum ne fa zai saki matarsa ya ce ba baya santa kuma wani ya zo ya ce yana so zai aura wai sai ya gaba da shi ka ji dolo to so kake ta tsaya ana matan wane ne tana gantali a gari kila ma hakuna da yaya ai rufin asirinka ne da dafita wanda ta gama idda wani ya aure in so samu ne ka yi ma abokinka magana abu bai yi ba kenan ya kyauta wallahi ya yi wani da ya saki sai ya ce to wani in kana so ka a fa kana da kirki a'a ba bawan Allah bane wala sawul fadla bainakum me ba taimaka maka ba amma ranar da baka santa ita ce tsinanniya kai ce ba a kyauta ba Allah ya ce ku manta falalar da arzikin da kuka ci a tsakaninku dai inda ka tsuguna sai ka zage ta ka zage ta ka kana tsine ma kanka ne kana tsine ma 'ya'yanka ne kai da aka ce wa matti'uhunna in za ka fitan nan kai mata kayan fita kamar yadda kai mata kayan shiga ba kai mata kayan toshi ba eh to kai mata kayan saki ba ka ba ta kudin toshi ba to ka ba ta kudin tafiya ba ka sai mata kayan shafa ba da za ta shigo to ka sai mata kayan shafan da za ta shafa wani ya ce madalla gani na ji na gani ba ka ba ta kuɗi ba to in za ta fita ka haɗa mata da kuɗi alaga ba malam da muna haka ko ita ta ce ba ta so sai ta zubar da kayan da ta naɗe ta ce wallahi ta ga wajen zama ce a ki tafi ta ce wallahi ba zan tafi ba in tafi ina in tafi ina ba za ni ko ina ba ina nan tare da kai ce to ni ba ni baki ba zan zauna da ke ba ta ce ai sai dai ka gaji na nan na zama maka danko na manne shikenan sai a gyatta al'amura to amma za ka rabi da matarka ka takura mata ka cutar da ita ka zage ta ta uwa ta uba sakamakon da babanta ya yi maka kenan ko shi ne kake zaginta kake zagin shi ya yi maka babban laifi ya baka ya saboda haka ka ci kazan shi ka ci kundin kazan shi kan karan karaman baban kazan shi saboda ya baka ya ya yi maka mugunta ya baka ya wani ma karya ta yake yi ba ma duka ba ni na ga mutumin da ya kamo matarsa ba zan faɗi wajen ba don kila wani ya ce wane ne wannan ganin idona ne na san gidan shi kaddara gidan shi daga nan zuwa kofan gayan ka kaddara wallahi bai gaza nisan haka ba ina ƙaddara ma ya fi nisan haka amma wallahi haka na ga ya kama ta yana duka mun haɗu da shi a wajen kotun nan ne na 'yan tukwane duk riganta da tufanta ya faɗi da dadewa shi kanshi yanzu ba shi a duniya Allah ya yafe mashi da dadewa tana ihu yana dukanta a titi kaga sun yi tsiya ne kuma ya biyo ta ya kama ta yana duka suna tafiya haba ko dabba ce an ce kai ji dabba ko yanka kaza za ka yi annabi ya ce wa ahsanu zibha ku kyautata yanda za ku yanka dabba ma ba ku walakanta ba balantana dan adam saboda haka wasu kai tsaye suna sayan kansu bala'i ba rahama ba jin kai ba tausayi ko kuma mata ku daina tsiwa ku ji tsoron Allah ku yi da'a annabi Musa ya ce waje alli waziran min ahali ya Allah ka taimake ni da mataimaki dan Allah ka duba dan Allah ka duba ba, ba matsayin da ya kai annabci ba wai mataimakin ya zan yaran shi ba ba ya san sai ba shi zai mulki ba in yanda ka ɗauke ni annabi ka ban mataimaki ka mai da shi annabi mu yi aiki tare jama'an musulmi ina hassada ta zo ina ƙiyayya ta zo wannan shine fa abinda addininmu yake koyarwa amma mutum ko mukami yake da shi shugaba a ma'aikata amma wanda ke ƙasa da shi bai so ya ɗaga mugu bai so ya ci gaba ina imani ina tausayi kana can ƙololo ƙololiya ka cinye kuɗin masinja ko ba a yi ne ka cinye kuɗin masinja kai ne jami'in tsaro na ƙasa ka cinye kuɗin kuttu saboda rashin imani wanda rana ɗaya in ka fita allowance ɗin da za a biya ka ya ta albashin shi amma ka cinye mashi kuɗi saboda rashin imani saboda rashin tausayi saboda hassada ya dai tabbata haka nan a walakance wallahi za a ci wuta in ba a tuba ba Allah baya wasa kuma addinin musulunci yana koyar da mu ƙaunan juna soyayya ga juna san ma juna abinda nake so nima in so ma dan uwana so ma dan uwana shi yasa annabi Musa ya ce waje alli waziran min ahadi ya Allah ka taimake ni ka naɗa mun mataimaki min ahali daga dangina daga gidanmu saboda in ya zan na kusa da shi ne ana fatan ba zai ha'ince shi ba ba zai cuce shi ba ba zai zalunce shi ba ba zai yaudare shi ba sai ya ce haruna ahi Allah ina roƙo ina ga ƙoƙon barana haruna yayana to yau ba zumunci wanku uwa ɗaya uba ɗaya kana ƙane shi in ya samu alheri kafi kowa bakin ciki ɗalalan iska inda aka kama azumin nan dubu hamsin kawai ya bada to dubu hamsin lafiya ne ya oh, mugu ya rasa abin da zai kamun sai buhun eh, eh, eh, da shi yana yana shan shayi da madara da da bombita yana cin kaji amma ni ya zo ya cibbe mun buhun da kim kai ka kai mashi mene me ka kai mashi yi maka alkhairi sai ka gode ma Allah sannan ka gode mashi la yashkurun amma la yashkurun nas duk wanda ka ga za a yi masa alkhairi bai yaba ba bai gode ba tsakaninsa da ubangiji ma baya godiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahqiranna min al-ma'rufi shay'a a kul kome ko kome aka baka komin kankantan na alkhairi kada ka walakanta ku ba yalla bai waje kada ka walakanta alkhairin da aka yi maka komin kankantan shi ko da eh, kofatan akuya aka zare aka ce tsotse can kashin ka ce madalla madalla har ya san da ni ya aiko min da kofato har ya san da ni ya aiko min da romo in kurɓa kai Allah ya saka mashi da gidan aljanna eh, dubi mutumin naka amerika ya tafi dole wayan kwakwala to ya kamu kai me ka bashi ai wanda ya ɗauko ya ce ungo yana ƙaunaka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tahadu tahabu ku yi kyauta a tsakaninku sai ƙauna ta shiga hadayan nasu ba'dhuhum li ba'din tuwalladu fi qulubihim al-mahabba ba ni na baka na baka ka bani yakan sa kauna jibilatin nufusu ala hubi man ahsana ilaiha annabawa ba sa hasada annabawa ba sa hasada in sun samu suna son dan uwansu ya samu daga tushen da suka samu ne ba ya zauna yana alabaku mu samu ‘yan uwa ba, halin mafi yawan zazzagawa, an shaide mu da wannan tsiyar ba kano zai iya baka jari ko na miliyan nawa ne in ya san ba za ka yi wasa ba ya samu ka samu ba ka tsine duk inda yake yana ƙoƙarin ya jawo ɗan uwansa ne ba zazzagi abin da yake so ka tsuguna yau ya baka tuwo idan ka ta fashe a baya ya ce saka wannan ka karsa sai wanda ya yi imani da Allah ka bi a hankali sai suwalin zazzaumar gayi shi duk inda yake dasa ɗan uwa yake yi Allah ya ba mu irin sutili ya kuma gafata masu ya ba mu ikon koyi da kyawawan halayensu kun gani me yasa yayi wannan roƙo ba wai yana so ya takaita mulki a gidansu bane yana tunanin wace hanya za mu cimma nasara mu isar da saƙon mahalicinmu na haka ya ce ushidud bihi azumi don ya ƙarfafe ni ya ƙarfafe ni wajen isar da saƙon nan wa ashriku fi amri in yi tarayya da shi cikin al'amari na mu yi tarayya ba ɗan zaman siɗi bane ne in na ji yunwa in cinye in na ƙoshi in ce ɗauki siɗi a tarayya za mu yi cikin wannan al'amarin na manzanci kuma za mu rinka shawara wanda yake shi mai shawara bai taɓewa ma khaba manista hara wala nadima manista shara komin ƙwaƙwalwanka komin hankalinka komin iliminka komin tunaninka komin hangen nesanka in kana da abokan shawara na gari da wuya ka fadi amma in ka dogara da kai kanka saboda kana da waɗannan abubuwa sai kai ta kuskure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa shawurhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah kankat kenan annabi Allah ya ce ya ba annabi umarni ka yi shawara da sahabbanka duk abin da kuka yanke shawara kuka tsaya a kai to ku tunkare shi ku dogara ga Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a abubuwa na rayuwa ya shawara da sahabbai da yawa ku dubi lokacin yakin badar inda za su yada sansani rijiya na gabansu suka yada sansani a nan kenan tsakaninsu da kafirai akwai rijiya a tsakiya sai daga cikin sahabbai ya ce ya rasulallah wahayi ne ko ra'ayi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fahimta ce ce to in koma kirki na yaƙi ne bai dace mu yadda zango a nan ba mu tashi mu je gaban badar mu sa badar a yan rijiyan badan a bayan mu. idan yaƙi ya yi zafi duk wanda ya bukaci ruwa cikinmu zai zo cikin sauƙi ya sha su in sun rasa ruwa ba su da na sha domin mun kara rijiya annabi ya ce gaskiya ne kai jama'a a ɗauki kaya a ci ai gaba ai gaba Allah kuma ya yi hukuncin shi aka yi nasara ku dubi lokacin gazuwatul ahzab salman al-farisi ya ba da shawara gaskiya a ɗabi'ar yaƙin da suka taso la qibala lana biha amma ina ba da shawara a gina rami tunda madina tana da manyan duwatsu guda biyu to mu kewaye duwatsun da rami rami ga tsallaka kuma ba za ka shiga ka fito ba saboda zurfin shi wanda kuma ya ce sai ya tsallaka ko sai ya shiga ya fito kafin ya shiga ya fito mun bubbuge shi mu baggawa a rami shi kenan sai mu cike annabi ya ce haka ne kuwa aka kama haƙin rami ba ji ba gani sallallahu alaihi wasallam da shi ake yi ta ma kai macewa in an samu tsauri ko dutse sai a ce nan fa ya ƙi faso annabi in ya anshi kwalba ya kabbara ya buga sai kaga wuta ya tashi dutse ya watsi azan ba mai ƙwazon rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a irin wannan ne da ya bugi wani dutse ya watsi wuta ta tashi ya ce ku yi bishara an ba mu rumawa mun ci rumawa ya sake bugu wuta ya tashi ya ce bisharan mun ci fursu farisawa manyan daula a duniya kenan a lokacin yanda ga amerika da rasha suna latsa al'umma yadda suke so shawara wani da shi da matarsa ma bai ta san shigan shi ba ba ta san fitan shi ba ba ta san cin shi ba ba ta san shan shi ba ba ta san kami ba aka take dundum game da rayuwarsa in an mashi magana ce yalla marasa hankali ne kana da hankali ka auri mahaukaciya akwai abubuwan da ya kamata su sani ba mu ce komi sai sun sani ba amma akwai abubuwa a hankalce kai ka san ya kamata su sani kuma akwai abubuwan da inda za ka yi aiki da shawaransu sai ka ji daɗi domin sun fi ka ilimi a wannan fannin kai sabbi haka kafira so nake mu samu daman da za mu bauta maka bauta tili mai ta tasbihi mai ta ambatanka wa nazkuruka kafira mu ambace ka tili tili Allahu akbar kun tasbihi da takbiri da hamdala da hailala aikin annabawa da manzanni ne wasu suke neman su kwace su ce aikinsu ne matsalar ita ce idan baka yi na annabi da ya zo da shi ba za ka yi na shaidan wannan fitinar da muka shiga kenan sai mutum ya bugi kirji ya ce ka yi hailala kafa kaza kana da kaza nan fitina take kuma babu dalili a sunna sahihiya balantana alkur'ani sheka'an shi din? to za ka yi wurudi cikin hallaka don haka mu yi hattara hailala abu ne mai kyau shari'a ta yi umarni tasbihi abu ne mai kyau shari'a ta yi umarni kabbara abu ne mai kyau shari'a ta yi umarni salatin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne mai kyau shari'a ta yi umarni amma ya zama maka wajibi ka yi kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba wani ya ce ya baka ba shi wa ya bashi ina ya samu nan ne matsalar take duk wanda kaji yana zan baka kuma addini to dan fashin addini ne shi ya bashi wanda kai ba a baka ba alkur'ani ya ce wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ya rasulana sallallahu alaihi wasallam ba mu aiko ka ba face ga al'umma kwaɗaɗayen su karan kata kaf saboda haka da kai da shi duk ɗaya ne in ana maganan alƙur'ani da sunna in ana maganan bauta da aiki da ma'addini ya sai ya ce shi ya anshe kuma ka zo ya baka kaga wannan fashi ne sannan ya baka falalarsa shine matsala yanzu nake cewa gashi mutum sosai kai ka ce yana da kamala amma ya kwace ma'alla mulki a aƙidarsa in dai kuka yi bi mu ko ba ka sallah ba zan baka aljanna la ilaha illallah wannan kalman fa ban canza ba kalman da ya faɗi kenan eh in kuka bi mu ko ba ka sallah ba zan baka aljanna abinda za ka lura cikin kalmominsa da balle irabin kalmomin ba in kuka bi mu yana magana ne da alfahari yadda Allah ke nuna isa shine ma'anan in kuka bi mu zan baka aljanna yana magana ne a tauhidi shi kadai zai iya baka aljanna zan baka bai ce za mu baka aljanna ba bai ce za mu baka aljanna ba zan baka aljanna ba mai iya bayarwa sai shi wani kafici ya kai wannan huntu ya ce zai baka malum malin kuma kana ganin shi timbin zindin don baka da hankali ka zo ka ce kai wanka ka shinsa ka zo ka ce na zo saka riga ne hmm? ai kai ne mahaukacin kenan wanda zai baka aljanna kuma ka ɗauki dubu goma ka bashi ya sha ba maka kai jama'an musulmi ku dubi wannan sha'ani haba wanda zai baka aljanna da za ka ce ɗakin kwanansa ya ɗan sa maka kaunu gefe guda zai kai ka zai kai ka wallahi ko ya yake da shi kai da ya ce zai baka aljanna ka ce ya baka yan kaga zai baka mutane a maida ku kaman mahaukata ba ku da hankali ana fafe ku ana cin ku amma kuna hauka shi yasa duk wanda zaka bauta ma ba Allah ba to shi yake amfana da kai wanda kuma ya ce ba haka ba to ya daina ba da abin da yake badawa daga yanzu ya ga za a tafi wanda ko ke bauta ma Allah shi yake amfana da mahalicci innaka kunta bina basira ya Allah ka zan mai gani gare mu duk inda muka shiga kai ke tsare mu ka san halin da muke ina muka fito a ina muke a ina muka dosa wannan shine roƙon da annabi Musa ya yi kenan kamar yana nuna mana duk yanda bawa ya kai yana da bukata wajen Allah to kada ka yanke ƙauna kuma kada ka daina roƙon mahalicinka Allah yana farin ciki a lokacin da ka ƙasƙantar da kanka ka ce kana da bukatuwa zuwa gare shi Allah yana baƙin ciki idan ka daina cewa ya yi maka ya baka ya tsare ka haka Allah yake jalla jalaluhu ba iri na ko kai ba ne lokacin da na matsa ina son in ta'ansa a wajen ka lokacin kake daɗa ƙina kake bakin ciki da ni da ka ganni sai ka ɓata huska daga fitinan nan nan zuwa a ɗan adam abu ma na dole ya yi tsiya a kai an ce ya bayan. ku duba ku ga shi da iyalinka wajibi ne amma wata rana sai a ce kaza ya ƙare sai ka kama sababi ba da san fitina ba ku bin mutane su huta ya fa ƙara kuma kai ka san an kai lokacin da ya kamata ya ƙare komin lallaba wanda ake yi eh, fitinanniya kin soma fitinan naki kenan saboda ta ce ka kawo abin da za a dafa maka da 'ya'yanka to ina kuma wanda zai zo <laughs> alagatu alai Allahu ya guzabu in tarakta su'alahu wa bunayya Adamu hina yus'alu ya to ka koma ga Allah wa izasta fasta'in billah wa idza sa'alta fa fas'alillah qala qala kaduti tasulaka ya musa qala Allah subhanahu wa ta'ala nan take an samu annabi Musa alaihi salam ya ce da shi kad uti ya Musa ya musa da abin da ka roƙa an baka kuma an maka ya Allah ka sa mu cikin waɗanda kake an san du'a'insu kun gani ko ka tsankake aiki ka tsankake zuciyarka ka zama bawa na Allah na hakika to da ka ce mhm Allah sai ce an share hawayen sai kuma me innama yataqabbalu Allahu minal muttaqina haka Allah yayi bayani yana an san addu'a daga masu takawa ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubba asa akbara lau aqsama ala allahi la da yawa wanda za zaka ganshi biji biji gashi a ya mutse. ba riga sai ragga in ya zo jama'a ma ana ture shi amma da zai rantse da Allah kaza ne za a yi Allah ba zai sa shi kafara ba Ke wallahi za a yi kaza Allah ba zai taba kunyata shi ba takriman lahu da yawa wanda zaka ka gan shi fes fes fes ga shiga irin na annabawa amma zuciyan ta fir'auna yayi addu'ar yayi addu'ar ba inda za ta iyakanta fatan harshe ko fatan baki ya annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin nan ai ya ambaci wani mutum ko ya ce ya tulul safar ya fa'u ya daihi ila sama a ya tulil safar ashe asa agbara ya fa'u ya daihi ila sama'i ya rab ya rabu ya rab wa mat'amuhu haramu wa malbasuhu haramu Wagobi ya bil harami fa anna yustajabu gashi bijibi matafiye tafiya har ya gaji amma cin shi haram ne shan shi haram ne tufansa haram ne tun yana yaro haram aka ciyar da shi ya bi jini da tsoka annabi ya ce ya za a yi a ansa addu'an wannan ba ta inda za a ta shiga to Allah ya kiyaye mu wala kad mananna wala kad mananna alayka marratan ukhra wala kad mananna alayka marratan ukhra hakika ba yau muka soma maka irin wannan karamci ba mun maka baiwa mai suna baiwa a gare ka maratan uhura a wani lokaci can ha ai mun tuna a kisan annabi Musa alaihi salam duk ɗan da aka haifa yanka shi ake yi har ta kai ma bani isra'ila za su ƙare bokayen fir'auna suka ba shi shawara suka sake duba don wannan lokacin misra tana cin kasuwan sihiri suka gano shekaran da in an tsallake ba a yanka ba ba za a haifi annabi musa ba da shekaran da za a yanka a haifi annabi musa sai ana tsallake shekara-shekara in wannan an yanka jarirai sai a tsallake shekara daya a shekaran tsallakewan ne allah ya sa aka haifi yayan annabi Musa Harun shi yasa ai ya sha a shekaran da ake yankan sai Allah ya ce a haifi annabi Musa mugasiya mugasiya Allah ya ɓoye cikin baiwa ya mashi anguwan zoman fir'auna ba ta gane mahaifiyar Musa na da ciki ba duk gwanintansu da iliminsu sun kasa ganewa ciki ko har ya kai wata tara a ce masanin an ɗauki ciki yana kallo bai gane ba kai ka san wani karanci ne daga Allah aka zo haihuwa aka haihu ba wanda ya shaida ya shiga tsaro bayan duk wannan ma ashe aiki na baya an fidda mai kaya a ruwa aka ɗauki annabi Musa gaba ɗaya aka ce gashi nan fir'auna za a turo shi gidanka in kana da iko yanka shi faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana aka sashi a ruwa a cikin akwati ruwa ya tafi da shi ‘yan matan gidan fir'auna su suka tsinto shi a akwati Allah ya ce mun kai shi gidan fir'auna ne in ya ji haushi ya yanka kuma mun kai shi don ya zama abokin gaba gare shi kuma bakin ciki a rayuwarsa da makomarsa wannan ba karanci ba ne ba baiwa ba ne ba ni'ima Allah ba ne ya ma annabi Musa kafin a yi mashi wannan an san du'a'i kuma ba da dadewa ba da waye magana yanzu ma da waye ke magana ba baiwa bace ba ni'ima bace da aka yi masa kafin wannan waye ba shi tsaro haye yau haye girma lokacin da fir'auna ya gane shi ne dai da ya ce a zo a kashe shi waye tsirar da shi ya kai shi madayana Allah subhanahu wata'ala izan walaqad mananna alaika maratan uku'a sannan ga wata bai wannan da aka yi masa kafin wannan sai gobe za mu ambace ta insha Allah Allah ka datar da mu ka amintar da mu ka sanya mu cikin masu jin daidai da masu aikata abin da yake daidai وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك